بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 20 دبير watan safar bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda yake daidai da 22 a watan tara shekara ta dubu ko ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya ci gaba da karatu sun wani littafi mai albarka nida'atu rahman li ahli iman wanda yau za a tashi a kira na 25 shine hayu an tasarru'i والأمر بالتثبت فيما يترتب عليه خطر wannan kira mai albarka zai mana ishara ne ko zai janyo hankalinmu ne akan kada mu dinga gaggawa hakanan kuma zai umarce mu da mu dinga bincike kafin mu zartar da hukunci akan abin da yake da hadari idan muka zartar ko kuma idan muka yi gaggawa gurin gabatar da shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام وفي قراءة سلامكم ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا tabtaguna arda alhayati ad-dunya fa inda allahi maghanim kathira kadhalika kuntum min qablu famanna allahu alaykum fatabayyanu inna allaha kana bima na khabira allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku wadanda suka bada gaskiya da allah subhanahu wa ta'ala suka yarda da umarninsa da hannunsa suka yi imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa suka yi imani da tashin alkiyama idan darabtum fi sabilillah idan kuka tashi tafiya a bayan ƙasa daga wani guri zuwa wani guri ko don yaƙi fata bayyana to ku yi bincike wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan kada ku ce wa mutumin da ya tadda ku ko ya ganku ya yi muku sallama ku ce mishi shi ba mumuni ba ne me yasa na arabal hayatin duniya saboda kuna neman wani abu wani kadara na rayuwar duniya shine a kashe shi ko a yaƙe su a samu ganima fa inda Allahi maganimu kasira jam'i na ganima ganimomi da yawa suna wurin Allah subhanahu wa ta'ala arzikin da aka gani wurin kafirai da arzikin da mumunai ke da shi duka Allah ke rabawa kuma arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi a wurinsa ya fi wanda ya ba mahalittunsa fa inda Allah maghanimu kasira to akwai ganimomi da yawa a wurin Allah don haka fa bayyana ku bincika kada ku dinga shishigi ko ko kada ku dinga sauri wurin zartar da hukunci kazalika kuntum min qablu idan kuna tunanin cewa waɗannan mutanen yanzu kafirai ne ko sun yi sallama ba za ku amsa musu ba a naku tunanin kilan ma ba kafiran ba ne kar ku manta haka da kuke kuma ba mummunan ba famannan lahu alaikum Allah sai ya muku baiwa ya yi muku ni'ima da musulunci fata bayyana ku bincika kafin ku zartar da hukunci inna Allah kana bima ta'maluna khabiran ku fa sani Allah ta'ala yana sanar da duk abin da kuke aikata ba ciki da waje shi shine wanda ke da ilimin abin da ya gabata da abin da zai zo nan gaba shi ke da ilimin abin da ya bayyana da abin da ya ɓoyi kuma shi ke da ilimin abin da ake ciki yanzu saboda haka duk halin da kuke ciki da ku da waɗannan kafiran duk Allah subhanahu wa ta'ala ya sani tun da ku ya sani zai ba da sakamako akan haka kun ga wannan aya a kallanta a haka kallo na farko za ka ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya taƙaita mummunai a wurin yadda za su dinga tasarrufi da kafirai da kuma irin adalci na alƙur'ani kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu duk da waɗannan mutanen ta yi kafiran ne amma dai aka ce musulmi ya bincika wannan shi yasa malamai suka ɗauki wata ƙa'ida cewa asali mutum idan ka gan shi to ba mai laifi ba ne ba mushiriki ba ne a ƙida shi ingantacciya ce sai in ya bayyana gare ka mushirikin ne ko kuma yana da aƙida gurɓatacciya amma da ganin mutum a farko ba za ka fara mishi zargin bai da aƙida mai kyau ba saboda irin wannan aya ko saboda wannan aya musamman da kuma adalci irin na Alƙur'ani wanda za mu ji a cikin bayanai da malam ya kawo rahimahullahu ta'ala tafsiratun wa bayan akwai tafsira ma'ana kamar buɗe ma mutane ido wurin su gane saƙon da ke cikin wannan ayan mai albarka ko wannan kira wa bayan da kuma bayanin abin da ayan nan ta ƙunsa, gwargwadon abin da malamai za su iya saboda ƙur'ani latan ƙazi a ja'ibu idan wannan ya baka bayanin aya idan ka ji bayanin a bakin wani kuma sai ka ji kaman ma ba wancan bace bayanin ba bayanin da aka yi kaman ba ita aka ma bayani ba saboda Allah subhanahu wata'ala wannan maganan tashi ce ko maganan nan nashi ne shi yasa duk wanda ya kalle shi to akwai irin haske da Allah ta'ala zai ba shi wurin ya fahimci wani sako a ciki fi hadha nida al-mubarak yunadi rabbul izzati jalla wa ala ahli al-iman a wannan kira mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ubangiji mai buwaya madaukaki yana kiran mu mu ma abuta imani fa lahum ya ayyuhal ladhina amantum bi yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani da ni wa saddaqtum rasuli kuma waɗanda suka gaskata manzona sallallahu alaihi wasallam idan sirtum masira li fi jihadi a'da'ikum duk lokacin da kuka yi wata tafiya domina in Allah subhanahu wa ta'ala don ku je ku yaƙi waɗanda suke maƙiya ne gare ku fata bayyana sai bincike shi yasa daga cikin sharuɗa na yaƙi waɗanda musulmai ke luzumta shi lokacin da suke yakan abokan gaba shine za a ce musu idan suka je gari su tsaya tukunna har su kwana su ji za su ji kiran sallah ko ba za su ji ba idan ba a ji kiran sallah a wannan gari ba to alamun wannan garin kafirai ne amma idan kuwa an ji kiran sallah ko da mafi yawancin mutanen garin kafirai ne to wannan kenan sallan ya sa a ce waɗannan mutanen ba za a far musu ba saboda me wa tusibakum minhum ma'aratun bi da ilm kada idan an shiga an je za a yaƙi waɗanda suke kafirai ne hakan kuma ya shafi mummunai sai waɗannan kafirai masu yawa su ci albarkacin mummunai da suke killa a cikin wannan gari ba za a yake su ba saboda adalci na musulunci kuma wannan shi yake ƙara gaya mana cewa mutum ya ɗauki aƙidar cewa wanda ya yi ba daidai ba a cikin musulunci za a iya zuwa a far mishi ko dai a kasuwa ko a far mishi a masallaci ko a far mishi lokacin da bai shirya ba duk bai daga cikin karantarwa na musulunci waɗannan fa waɗanda aka riga aka kira su ne su karɓi musulunci aka zo musu da wa'azi aka tabbatar da kafirai ne ake ba da waɗannan ƙa'idojin kuma sai an sanar da su cewa fa mun zo mu yaƙe ku ne kowa sai ya ja daga an ja layi tsakanin layin musulmai da kafirai kuma ga abokin gaba nan kowa na ganin dan uwan shi amma za a mamaye mata a mamaye kananan yara a mamaye tsofaffi a mamaye mutane a kasuwa a mamaye mutane a masallaci da guraren taron su da sunan wai an yaƙi ne don tabbatar da kalmar Allah Allah wanda ya saukar da adalci bai tsara jihadi a cikin addinin sama da irin wannan yanayi muna fahimta to Allah subhanahu wata'ala sai ce ku yi bincike wa tasabbatu fala ta'malu suyufukum aw rimahukum aw sihamukum kada waɗannan takubban naku ko masunku ko kibiyoyinku kada su yi aiki kan waɗannan mutanen da kwatar da illa ba da an ta tasabbatu sai bayan kun yi bincike kun tabbatar da cewa waɗannan kafirai ne kuma sun cancanci a yaƙe su amma da ma za ku yi musu magana kuma su ce sun yarda za su bayar da jizya shi kenan sai dai ku naɗa shugaba musulmi su kuma su dinga bayar da jizya a ƙarƙashin gwamnatin musulunci ta ta'annan fi katli man ashkala alaikum amma ku jinkirta ku bi a hankali wurin yakan duk mutumin da kuka rasa gane al'amarin shi shin musulmi ne ko ku kafiri to duk mutumin da kuka rasa gane matsayin shi to ku yi jinkiri tukunna wurin ku yaƙe shi har sai kun tabbatar da kafirin ne kuma kafirin ba wanda ya cancanta a yaƙe shi domin kafiran akwai waɗanda ba a yaƙansu kuma musulunci saboda adalcin shi sai mana bayani kafirai kala-kala ne ga kaza ga kaza ga kaza a cikinsu ga wanda ake yaƙi ana fahimta? wala ta ƙulu liman istaslama lakum falam yuqatilkum mubhiran lakum annahu min ahli millatikum wa da'watikum kada ku ce ma mutumin da ya zo ya miƙa wuya gare ku ya ce ya miƙa wuya ba zai yaƙe ku ba falam yuqatilkum wanda ya riƙe hannunsa ya ƙi yaƙin ku mubhiran lakum annahu min ahlikum ahli millatikum mutumin da ya zo ya bayyana muku ya nuna muku cewa shi fa musulmi ne to kada ku yaƙe shi mutumin da ya nuna muku cewa shi ma yana bin da a wanda kuke kai to kada ku yaƙe shi kada ku ce mishi nasta mu'minan ku ce ƙarya kake kai ba mumuni ba ne kamar yadda zamu gani a hadisai irin abubuwan da suka faru da wasu sahabban akan sababin nuzul na wannan ayar da kuma abin da ya faru da Usama ibn Zaid Allah ya kara masa yadda wanda shi ma din wani ya faɗi kalmar shahada duk daga barnar da wannan kafirin ya ma musulmai a wannan lokacin kai ya musulunta da Usama ya bi shi ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Usama duk da haka ya kashe shi amma da ya dawo labari ya zo ma manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ga fa wani mutum ya faɗi kalmar shahada kuma ga abin da usama ya yi annabi yake za shi ce ya usama a hu ba da ma kala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah kace ya rasulullah inna ma kala ha awuzan ai ya faɗi wannan kalmar ne saboda neman tsayi kan da kashe shi annabi yace halla shaqqa wani ya sa yasa baka bude kirjin shi haka gano ya faɗi ne saboda tsoro ne kuku da gaske kalmar shahada ya amsa ba wa ya san abin da ke cikin zuciya sai Allah shi yasa kafin ka iya zarcewa ka wuce cikin zuciyar mutum yayi wani aiki na alkhairi ka ce wannan abin riya yayi ko yayi sum'a ne ko kaza ne to ka haɗa ma kanka aiki babba saboda abin da yake cikin zuciya Allah kaɗai ya kaɗaitu da sanin shi muna fahimta umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yadda yace umirna an na'khudha bil zawahir wa nakira ila Allah sara'ir an umurce mu ne mu yi aiki da abinda ya bayyana daga mutane abinda da ko suka boye cikin zukatansu mu basu da Allah muna fahimta to sai gashi anan aka ce kada waɗannan mu'minan su ce wanda duk yace yana tare da musulmai kada su ce mishi nasta mu'minan kada ku manta da aka je yakin uhud ko badar ne akwai ɗaya da ko wani daga cikin wanda ya biyo mushrikai wanda ya zo yana son ya musulunta ko ya ma musulunta amma su ba su sani ba da ya zo sai ya zo yana yakan kafirai ba tare da ma musulmai sun san cewa ya musulunta ba ba tare da su ma kafiran sun san cewa baya cikinsu ba sai da aka gama yaƙi ana bibiyan katla sai aka je aka tanda shi annabi ce ku tambaye shi da me ya zo sahabbai suka ce mishi shin ka zo ne ka yaƙe mu ko ka zo ne ka taimake mu ya ce na zo ne in taimake ku kuma in kun je ku ci ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi da suka je suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari annabi ya ce ya shiga aljanna bai wani aiki sosai ba amma an ba shi lada babba ba a karyata shi ba ba a ce ba da gaske yake ba saboda haka kada ku ce ma duk waɗanda suka miƙa wuya suka nuna suna tare da ku kada ku ce musu ba mumunai bane kada ku ce mishi ba mumuni bane fataktuluhu ibtigha'a ardal hayatid dunya ardal hayatid dunya sai ku koma ku kashe wannan ba dan komai ba dan neman wani abu na wannan rayuwar duniyar fa ardu haza'ir kayan kadara na duniyar nan duk abu ne wanda yake mai gushewa wa ma adina Allah lakum fi qitalil ladina yuqatilunakum to kuma fa ku sani Allah ta'ala ba ya ba ku izinin ku je ku yaƙi waɗanda suke yaƙan ku bane litakunu mislahum fi atma'ihim ad-dunyawiyya dan kuma ku zama masu arziki kamar yadda su ma suke da arzikin duniya ba Allah ya ba ku izinin ku yaƙe su bane dan kuma ku zama masu kuɗi irin yadda suka zama masu kuɗi a'a bal liddifa'i anil haqq Allah ya ba ku izinin ku yaƙe su ne saboda ku yi kariya ku goyi bayan gaskiya wannan shi ne hikimar da ke cikin baku izini da aka yi ku yaki wa ila'i kalimatihi kuma don ku ɗaga kalmar Allah subhanahu wa ta'ala wa hidaya hidayatihi Allah ta'ala ya baku izinin yaƙi ne Don ku je ku haɗa shiriya na alƙur'ani shiriya na Allah subhanahu wa ta'ala fa indahu subhanahu min fawadil ni'amihi ni'imomi na kala kala masu falala masu daraja duk suna gurin Allah ne wa rizquhu Allah subhanahu wata'ala arzikin da yake da shi kuma wanda ke sa ma yakfi jami'a ibadi yana da arzikin da ya isa duka bayi kowa za a bashi ya wadatu kuma ba a taba komai ba a cikin arzikin fa huwa subhanahu al-khabiru bi a'malikum saboda haka Allah subhanahu shine masanin ayyukan ayyukanku al-alimu bi shu'uni dunyakum wa akhiratikum Allah yana sane da al'amuran da kuke yi wanda ya shafi duniya da wanda ya shafi lahira to kuwa da ya san komai da zai muku sakayya gwargwadon aikin ku يقول الشيخ الشعراوي yake cewa a cikin يكتشوى nasa, Idan ناسا إذن فهذه آية تجمع na kullum Ma'ani. kenan wannan aya ta haɗa duk wasu ma'anonin da ake magana da su fatiha al-hukm a cikin wannan ayan akwai hukunci na cewa kada a yi kaza wa haifiyatuhu kuma akwai bayani yadda aka yi maganin hukuncin kanshi wal muradu minhu kuma an faɗi dalilin da ake ko dalilin da yasa aka bada wannan hukuncin hikimar da ke ciki wa subhanahu yabda'uha bi qawlihi Allah ya fara wannan ayan da cewa ya ayyuhal ladina amanu wal kitabul imani haifiyatu lil bil hukm zance da Allah ta'ala ya yi da mumunai ya kira su da sunan ya ayyuhal na amanu to wannan zance ne wanda ke bayanin yadda musulmi zai lizumci da wannan hukuncin domin idan aka ce ma mummuni aka kira shi aka ce ya kai mummuni to ana faɗi maka tun da kana da siffa na imani za ka amshi wannan bayanan da ake maka idan ma hani ne za ka hannu idan umarni ne za ka nisanci umarnin afwan idan umarni ne zaka aikata nake so nake saboda haka da aka fara da cewa ya ayyuhal ladina amanu sai aka bashi siffa na imanin gaba daya kuna fahimta yanzu yaron da yake ba soja baran da aka samu kayan soja kake gani yaro ko tun tibe ya faɗi kace mai soja sai ya fasa kuka <laughs> saboda yanzu kiran shi da aka yi da wannan sunan shi zai sa ya yi juriya wanda shi soja ya keɓanta da wannan sifa na shaja'a da duniya to da aka ce ma ya ya ayyuhal na amanu to hakan zai lizumta su yi riko da duk abin da zai zo a baya sai Allah ta'ala ya fara da ya ayyuhal na amanu falan yaqul ya ayyuhan za idza darabtum Allah bai ce ba ya ku mutane to mutane ko kowa na iya shiga ciki walakinahu nada bi nida'il iman sai da Allah ta'ala yayi kira ne da kira na imani fa huwa yutalibu bihi almu'minin kenan da wannan kira yana neman mumane ne su aikata wannan abin da zai biyo bayan wannan zance la'annahu amanu bihi ilahan domin mumunai sun yi yarda cewa Allah shine kada ya cancanta a bauta mishi wa ma damu kad amanu to matukar dai waɗannan mumunan sifan nan na imanin nan na tare da su har in sun yi imanin da Allah fa alaihi muttiba'u ma yatlubuhu Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu kenan dole su bi abin da Allah ta'ala yake neman su da su bi idan umarni ne su aikata idan hani ne kuwa Allah ke hana su su hannu sun ma ya waddar wadarbu kama na arif sai shi malam sha'awa ya ce shi kuwa darb kama yadda muka sani kuwan fi'alul jari ha ala shay'in shine wani zabura da gaba ke yi a kan wani wani gaban a ɗauke shi a buga wani shi shine addarb kenan kamar yadda muka sani a duka ko kaga addarbu daga cikin sifan zadun akwai shadda a ciki yana da nauyi sa'annan ba'ul kuma akwai dammu a ciki to kamar yadda wurin duka ana samun wannan shiddan ana samun addammu kuma domin galibi duk abin da yake da suna da ba'un a ciki za ga akwai ma'ana na haduwa tare da shi idan alkitabu ne za ga akwai ma'ana haduwan fallin takarda kafin ya baka alkitabu idan baitu ne za a sai ka haɗa ɗakuna kafin ya baka baitun galibi duk abin da yake da ba'un a cikin shi to akwai ma'ana na haɗuwa tare muna lura to sa'an nan shi kan shi harafin ɗin din ai duk wata wani yare bai da wannan harafi na dod to kuma idan ka kalli siffa na dodun akwai ainihin itubak kamar yadda malaman tajiri suke cewa sa'an nan kuma yana da siffa na shidda dole sai ka ce dod wurin faɗin shi to sai ya hada maka shine addarbu wurin duka ina fata mun fahimta to duk abinda wani bangare na iya bugun wani bangare musamman na dan adam ba to suna ce mishi ainihin addarbu shine yake huwa infi'alul jariha ala shay'in akhar bi unfin wa quwwa shine a yi shi da tsanani kuma da karfi to in an yi haka sai a ce to an yi addarbu ma'ana an yi duka wa qawluhu idza darabtum wa idza darabtum fil ardh da cewa da Allah ya yi idan kuka tashi za ku yi tafiya a bayan ƙasa ma'ana ha an ta kullaha harakatun wanke al. ma'anar wannan ayat ta gaba da za a ji shine rayuwa gaba ɗaya motsi ne da kuma ainihin zabura Ba wa mutum ya zauna guri ɗaya ko kamar yadda suka ce wai zama guri ɗaya bai daɗa komai ba dole ne sai mutum ya tashi daga wani guri ya je wani guri idan yana so ya canja daga halin da maman shi ta haife shi a kai amma in yana so ya zauna yadda yake to sai ya zaɓi batsala ya zauna a inda yake to kuma zai ga bai wuce bai je ko inan ba kuwa walimaza ad fil ard to me yasa akai abbara wannan zance da cewa ad-darbu a bayan ƙasa shine tafiya da anna auda a fiha a aqwatil khalq domin a cikin duniya gaba daya a cikin ne Allah ta'ala ya aje abin da halittu za su ci su rayu da shi ashe kuwa neman abin da za a rayu da shi shi ma akwai shiddan a ciki akwai unfu dole sai an sa karfi a ciki fahina yuhibbuna an yukhridu aqwataha a lokacin da mutane suke so su fitar da abubuwan ci na ainihin bayan ƙasa wa ha, da kuma abubuwan alkhairi da ke cikin duniya yaqumuna bi ha, hatta yuhayyiduha dole sai sun yi shuka ta hanyar aje a nome wannan ƙasar wayar mulbudur sai sun ɗiba ainihin iri sun je sun dasa wannan irin ko sun shuka wa ba da zalikan rai to bayan an samu ruwa wanda ya zo ya gyara wannan guri ya damsasa wannan gurin wa min ba da zalika takhruju thimar to daga baya kuma sai a dinga samun amfanin gona 'ya'yan ice suna fitowa waɗanda mutane za su ci su rayu kun ga kuwa a cikin noma ai akwai wahala a cikin noma dole sai an sa ƙarfi ana fahimta shi yasa Allah ta'ala da yake magana kan ƴan uwan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ko kuma lokacin da ake magana akan mafarkin sarki da yace yayi mafarkin waɗannan raquma da ma annabi Yusuf yazo yana fassara wannan mafarkin sai yace qala tazra'una sab'a sinina da'aban za ku yi shekaru bakwai kuna noma sai yace shekaru bakwai nan sai yayi amfani da sana saboda a cikin sana din ne a cikin ma'anan shi shi ma akwai wahala ana fahimta sai yace ta zura'una saba'a sini na da'aban za ku yi shekaru bakwai kuna ainihin fama da noma amma da ya zo lokacin da za su ci amfanin gonan lokacin da za su yi shekaru ba noma sai dai su dinga cin amfanin sai ce sun maya a ce min ba da zalika amun fihi yugasun nasu wa fihi asrun bayan kun yi shekaru bakwai kuna ta fama da noma cikin wahala sai ce sai kuma za a samu daga baya wani shekaran zai zo sai bai ce ba sun ma ya cimin ba a zalika sanatun sai ce sun ma ya cimin ba a zalika amun am kuma ba wahala a ciki wanda yake iyo a cikin ruwa akwai wahala ne ai ba wahala to kun ga sai aka abbara da wannan wahalan shi yasa anan shi ma sai aka ce mutane su nemi abin da za su ci to dole sai sun dinga wahala a cikin neman abin da za su ta hanyar shuka ta yadda za a nome kasa ta yadda za a sanya tsuru a iri da kuma yadda za su zo su girbe kafin su amfana da shi wa hadi hi amaliyatu isaratul ard to ai wannan shine aikin da mutum zai yi na ainihin nome kasa idan kullu haraka tahtaju ila shiddatin wa mukafaha ashe duk wani motsi da ake yi a duniya yana buƙatar dole sai mutum ya sa ƙarfi ya yi akwai tsanani a cikinsa sa'annan kuma mutum sai ya yi gogayya da wahalhalu da ke cikin duniya kafin ya tabbatar da shi wal ya yaqul Allah ta'ala yake cewa kuwa wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wasu daga cikin mutane kuwa suna ta tafiya kai komo a bayan ƙasa me suke yi yabtaguna min fadlillah suna nema daga cikin falalar Allah daga cikin arzikin Allah waɗanda suke fita fatauci waɗanda suke kasuwanci da abin da ya kama da wannan kun ga dole sai sun dinga fita fama damatin mas'alatu darban fil ard to matukar mas'alar ana magana ne akan tafiya a bayan ƙasa hiya tahtaju ila azmin min al-insan dole sai mutum ya zama yana da himma himman ma madaukakiya domin idan mutum bai da himma to ai za ka ga ana tafiya ana bari shi a baya shi yasa suke cewa qadiyan jahul kaslan dan ayi ibara akan illa ana iya samun mutumin da yake rago kaga ya ci nasara a rayuwa amma ba a cika ba shi yasa suka ce kadi yanjahu alaman karanci da wuya ne a samu mutumin da yake rago kuma ka ga ya ci nasara muna fahimta man khafa adlaja ko wa man adlaja balagal manzil duk wanda ya ji tsoron kar kasuwa ya kubuce mishi kai ya rasa kasuwa za ka ga ya fita da duku duku wanda ko ya fita da duku duku za ka ga ya isa gida da wuri muna lura saboda haka in dai mas'alar ta mutum ya tashi a bayan ƙasa ne daga wani guri zuwa wani guri na neman wani arzikin Allah to dole sai yana da himma himman ma madaukakiya wa ila quwwatin kuma yana buƙatar ƙarfi wanda da wannan ne zai tsayu akan abin da yake so ya cimma wa darbu fi sabilillah huwa jihad amma ko mutum ya tashi a bayan ƙasa daga wani gurin zuwa wani gurin ko ya tafiya daga wata ƙasar zuwa wata ƙasar fi sabilillah to shi ake nufi da jihadi wanda malam kullum yana gaya mana maratin na jihadin in an yi maganar jihadi na wanda za a yaƙi kuffar to shi ne mataki na ƙarshe to idan ma shi ake magana kai tsayin ko kuma ana magana jihadin farko jihadin nafs to dole sai mutum ya wahalar da kanshi haka nan mutum ba zai kwantar da kujera ba ya kwanta ya ta bacci ya ce kuma zai iya jihadi maran shi dole sai ya yi fama da ita ta hanyar neman al'ilmin nafi bayan ya samu al'ilmin nafi kuma sai ya yi fama da ita gudun ya yi aiki da wannan ilimin da yake da shi a ce kaga kowane irin darbu ne fi lalla in ma mun ɗauki jihadul kufar ne ko kuma nan shi ne wanda yake adina ko kuma wanda shi ne farko to dole ne mutum sai ya sanya himma sai ya sanya karfi au idadin muqawimatil jihad ko kuma in an ce darbu fi sabilillah ana nufin mutum ya tattala ko a tattala abubuwan da ake amfani da su wurin jihadi sababin nuzul dalili na sauka ko sababin nuzuli hadha nida al-mubarak dalilin saukar wannan kira mai albarka kamar yadda muka sani malamai sun sanya asbabun nuzul kamar yadda malamai na hadisi wannan malaman qur'ani da tafsir akwai abin da suke ce ma asbabun nuzul wanda waɗannan asbab ɗin su ne suka wahal da kafirai domin kafirai abin da suka sani a alkutubu samawiyya shine Allah ta'ala yana saukar da littattafai ne jumlatan duk wanda aka bashi littafi za ka ga sakon gaba ɗaya a lokaci ɗaya za a bashi da annabi Musa ya je gana da ubangiji Allah ta'ala sai ya bashi duka sakon da yake so ya bashi cikin attaura yace wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mawibatan wa tafsilan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun kaga duk abin da yake na sako ne Allah ta'ala sai ya sanya ma annabi Musa a cikin at-taura haka sauran littattafai kamar annabi Isa alaihi salatu wassalam inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan dukkan su an ba su sakon su ne a dunkule guri daya sai kafiran da ke faɗa da manzo sallallahu alaihi wasallam su ma sai suka so a ce shi ma annabi an saukan mai da sakon shi jumlatan wahida kaga daga nan idan suka gama karance abin da ke cikin littafin za su iya fitar da wata sabuwa ko wani sabon makirci ga addini da da'awarsa Allah ta'ala sai ya kullo musu ta yadda ba su tunani ba aka dinga saukar da alkur'ani munajjaman mufarraqan wannan abin ya ba su haushi har suka kasa hakuri suka ce وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كافرين سكتي وين يسا بذا أسوكد a القرآن da كما يد a سوكد kamar yadda aka saukar da zaran mun motsa sai ga aya ta sauka da zaran mun yi abu sai ga aya ta sauka tana magana akai da zaran mun fito da wani makirci sai ga kuma an fito da wani hanyar da za a magance makircin a saukar gaba ɗaya mana a huta Allah ya ce kazalika ai ba sai ta canja ba yadda kuwa ga ana saukar da shi din nan to haka muka so kafiri ko baya da zai da abin da Allah ya so bin sabbita bihi fu'adak hikimar da yasa ake ta saukar da alqur'anin nan munajjaman mufarraqan wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu alan an-nasi 'ala muktin sannu sannu a hankali a hankali don mu tabbatar da shi ƙur'ani ne a cikin zuciyarka ya na sallallahu alaihi wasallam warattalnahu tartilan kuma don mu karanta maka shi daki-daki kai ma ka karanta shi daki-daki hikima ta biyu kenan wala ya atu ka bi masali na uku kuma ba lokacin da waɗannan kafiran za su zo su buga maka wani misali wanda za su ƙalubalance abin da ka zo da shi illa ji ina ka bil haqqi face mu kuma mun zo maka da abin da yake shine gaskiya wa ahsana tafsiran da kuma bayanin da yafi kowanne kyau haka dole sai hakuri da shi dole su bar qur'anin yadda suka ganshi saboda haka Allah ya so ya saukar da shi kuma Allah sai ya bayani na hikimomin da yasa ta anisan li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minin muna fahimta to wannan abin shine malamai ke ce ma asbabun nuzul aya ta sauka don ta yi bayanin dalilin da ya sa ko kuma ta yi bayanin halin da mutane suke ciki sababin nuzul kenan malaman hadisi kuma akwai abin da suke ce sababul wurud shi hadisi sababul wurud ake cewa qur'ani kuma sababul nuzul dalilin da yasa aka koro wannan hadisin to abu kaza ne abu kaza abu kaza ya faru dalilin da yasa ayan nan ta sauka abu kaza ne da abu kaza ya faru kamar yadda malamai na ulumul qur'an suka ce alqur'ani na sauka in ma ya zama babu wani abin da ya faru haka nan Allah ya saukar da ayoyi ko kuma na biyu wani abu ne zai faru sai Allah ya saukar akan munasabar wannan abin da ya faru to wannan sababin nuzul na wannan ayar mai albarka laqad ru'yat riwayatun muta'addida fi sababi nuzuli hadha an-nida' al-mubarak hakika ayoyi masu yawa an ruwaito su hadisai masu yawa an ruwaito waɗanda ke bayani akan dalilin saukar wannan kira mai albarka wa min zalika ma rawahu al-bukhari wa muslim daga cikin dalilai da suka zo suna magana akan saukar wannan ayar shine abinda al-imam al-bukhari ya ruwaito da muslim an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa kala lahiqal muslimuna rajulan fi gunaimatin lahu musulmai sun haɗu da wani mutum cikin dabbobin shi ƙanana awakai da tumakai faƙala assalamu alaikum sai wannan mutumin ya ce musu assalamu alaikum tunda ya san dakaru ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙataluhu amma duk da wannan sallaman da ya sai gashi sun kashe shi wa akhadhu gunaymatahu sai suka kwashi waɗannan ganiman nashi ƙananan dabbobi afuwar ƙananan dabbobi nashi awakai da tumakai suka wuce a matsayin sun kamo ganima ko sun samu fai fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillah ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka tashi za ku tafiya don ɗaukar kalmar Allah a hanya kuka haɗu da wani har zuwa ƙarshen aya kuna fahimta to kaga wannan fa jihadi suka je kuma suka tanda mutum a bayan gari balle yanzu idan aka zo yadda abubuwa suka faru a baya a ce an yi rikici ne ko don siyasa ko don abin da ya kama da wannan wani kawai sai ya zo ya ga wani shagon wani muri a unguwarsu dama ya ga wani abin da ya burge shi kawai sai ga an far mishi wai ana cin ganima waya baka in dai yaƙi ne na musulunci wannan ba sunan shi ganima ba a kaddara ma an ja layi tsakanin musulmai da kafirai za a yi yaƙi to wannan shagon da ke unguwanku idan ba ka ga mutumin nan na yaƙan ka bane shi ne ma za ka yaƙa shagon haramun ne ka ɓalla muna fahimta shagon nashi tunda ai ba shagon ke yaƙi da kai ba shi mai shagon ne to in shi ne ya fito ya ja layi yana faɗa da kai to shi ne shahidi a tace ka kashe shi amma da zai tsaya a cikin gidan shi ya naɗa hannunsa bai fito ba bai taimaka a yaƙe ku ba shari'ar musulunci ke kakku taɓa shi haka manzo sallallahu alaihi shi duk mutumin da ya je kiɗi bai yaƙe ku ba to ba ruwanku da shi ballantana a ce kaji suna tara mutane a hanyar gwanin goro ko makamancin shi kai kuma ka zo cikin unguwa ko ka je na bypass duk wanda ya wuce a fito da su a mota a duba waye musulmi waye kafiri shi yasa ba a cin nasara shi yasa za ka ga ana ta yi musulmai ba taɓa cin nasara a kan shi ba har a ce wai musulunci ya ɗaukaka a kan kafirci saboda yaƙin ba na musulunci ake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kar mu manta a lokacin da aka yi yaƙin ahzab yaƙin handak kafirai ne suka yi gangami don su zo su yi isti musulunci su tumɓuke musulunci min duzurihi amma kan ku manta a wannan lokacin fa akwai kafiran yahudu a cikin madina annabi bai ce ba to tun daga su sun baro garuruwansu da kasashensu sun yi gangami don su su yake mu to mu mu koma mu kama na ciki mu yayyanka wai aka taɓa sai da aka warware alkawari ne tukunna Allah ya yi wahayi ya aiko mala'ika jibril ya zo ya gaya ma annabi cewa fa waɗannan ɗan banu ƙwarai sun warware alkawari sai da suka warware alkawari kafin aka halatta a taba to yanzu kai idan ana da rikici ana tara musulmai a bakin hanyar abuja wani musulunci ne baka dama kai kuma ka dawo cikin gari ka dinga tara kafiran da su wuce in dai da sunan musulunci ne to Allah bai ce ba kuma Allah shi ba za ka mai gwaninta ba don in bai sa ka ba kai hakan ba zai sa ya daga ba kafa ba wai dan kai da sunan shi ne don ba shi ya ce ma ka yi haka ba amma in muna so mu ci nasara to duk motsin da zamu yi da sunan musulunci ne ko da sunan rayuwar mu ta duniya to sai mun tambaya ya aka ce a yi kuma kullum ana maimaita mana ahadari ne a muƙaddima wanda an yi littafin ne akan bauta abin da ya shafi sallah da hukuncin hukuncin sallah amma malam sai da ya shimfiɗa akan abubuwan da suke haram da abubuwan da suka waje ba har abubuwa arba'in ya haɗa kuma kullum ana maimaitawa wala ya lahu an yaf'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahi fi wannan fi'il din yana nufin kowane irin aiki ne diniyan ne ko au duniyawiyan to amma mutum zai zo ya ta bugun kirji yana shiga yana tsatsakuro mutane a cikin gidaddajin su yana kashewa da sunan wani yana wayan bayan musulunci ne sai ku ga ana ta yi musulmai su kullun rauni ke karawa maimakon musulman su kara karfi me yasa saboda sun saki karantarwar musulunci idan kuwa aka zo matsala tsakanin a'ada da musulmai sai musulmai suka saki hanyar da musulunci ya sa musu to Allah sai ya ban musulman da kafira wanda ya fi ƙarfi ya kwace amma da sun lizumtu da karantarwar musulunci sai Allah ya taimaki musulman kamar yadda ya taimaki musulmai a badar saboda sun lizumtu da abin da Allah ta'ala ya lizumta musu sai Allah ya zo ya kawo musu agaji muna fahimta saboda haka kada dan an ga mutum kawai a bayan gari ko ya yi sallama ko makamancin shi a ce a far mishi matukar bai tabbata cewa kafiri bane kuma kafirin ma wanda yake yaƙan ku kamar yadda kullum ake faɗi akwai kafiri wanda yake musta'aman akwai kafiri mu'ahadi akwai kafiri harbi akwai kafiri zinni kafiri zinni shine wanda musulmai ke shugabanci a ƙasa sa'annan kafirin na zaune a wannan ƙasar yana biyan jizya yana rayuwa wannan zimmi ne kuma bai halatta ta kashe shi ba kar mu manta cikin iktida da aka karanta da musulmi zai zagaya ya je ya makafiri kisan gilla duk da cewa la yuqtalu muslimun bi kafirin ko idan musulmi ya kashe kafiri shi musulmin ba za a kashe ba sai dai ya biya amma hadisi ya tabbata cewa idan musulmi ya je ya kafiri gilla ba zai shaki kanshin aljanna ba kafiri na zaune ka a mamaye shi a je a kashe shi a gidan shi bai ci ba bai sha ba bai taba ba bai zubar ba to annabi ya ce ba zai ma ji kanshin aljanna ba balle sun dan uwan shi ni kenan akwai kuma wanda yake harbi shine wanda ya fito ya ce zai yaƙe ku a matsayin ku na musulmai wannan shari'a ta ba da dama idan aka zo filin daga a yaƙai sa'annan akwai mu'ahari shine kafirin da ƙasa da ƙasa suka yarjejeniyan ba za su yaƙi juna ba misali mu ce najeriya ƙasar musulunci ne sai mu ce kamar ta yi alkawari da ƙasar amerika cewa ba yaƙi tsakaninsu shekara goma to kafirin amerika haramun ne musulmin najeriya ta bashi saboda an yi alkawari tsakanin musulmin ƙasar kamar yadda ku kalli annabi ya yi wannan fa da aka zo aka yi sulhun hudaybiya an yi alkawari shekara goma ba faɗa ba yaƙi tsakanin mushirkan maka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai gwamnati ne da gwamnati a cikin wannan tsawon wannan lokacin na wannan alkawarin yaushe ka taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wani kar mu manta su Abu Jandal Abu Basir annabi na dawowa garin garin Madina sai ga su su ma sun zo a guje annabi ya ce ai mun yi alkawari da su ba za mu taba su ba ba za mu karbi wanda ya zo ba saboda haka su koma ni ba zan aje ku a madina ba suna isowan ma sai gashi su ma mushrikai sun turo mutane biyu a zo a kama waɗannan da suka gudu annabi ce ku ɗauke su ku tafi haka suna kuka suna kuka yanzu kuna gani za a tafi da mu a matsayin mu na musulmai yan uwanku dala an kai ne ya za ka yi ka gane yadda ake lizimtar addini in an ce ga yadda yake ka yi hakuri ka bi za ka ga mafitar ai annabi shine Allah ya ce mishi ra'ufur rahim bil mu'minin ra'ufun duk tausayinka ba kai shi ba sallallahu alaihi wa sallam amma tunda yayi alkawari cewa ga yadda za a yi to za a tsaya akan wannan alƙawarin, haka aka ba da su suna kuka musulmai na kuka da aka je hanya suka yada zango ana hutu sai abu jandal in ban manta ba sai ta kai takobin nan naka da kyau a ina aka ma ne ya dinga ɗauki hirar shi har yake ba ni na gani da kafin ya ɗauka ya bashi ya gani sai sare mai wuya ɗayan kuma ya gudu sai gashi sanda suka ce ya rasu Allah ka cika ka mu kuma Allah ya kubutar da mu annabi ya ce eh haka ne amma ba za ku zauna madina ba saboda mun yi alkawari da su cewa duk wanda ya baro su ya zo nan a matsayin musulmi ba za mu amshe shi ba ya za su yi sai suka bari dole suka je suka yada sansani su ba su makka su ba su madina saboda haka duk wanda ya baro wani gari ko ya baro makka da sunan zai yi musulunci ya zo madina to ya san annabi ba zai anshe shi ba sai dai ya je can sansanin waɗanda suka gudo su ba anshe su ba kuma sun je sun kafa sansani ne a hanyar ƙuraishawa mushrikai sannan suke bi su yi fatauci duk wani nasu da ya zo zai wuce sai su kwashe shi su kwace dukiyar kun ga annabi da ya yi riko da wannan sai kuma ya ce wannan mutumin da aka kashe za mu biya diya wannan mutum da kuka kashe musu dole mu biya diya saboda mun yi alkawarin ba za mu yi faɗa tsakaninmu da su ba yanzu kashe shi da kwai sai an biya biya a kan shi saboda haka idan ƙasar musulmai ta yi alkawari da ƙasan kafirai to wannan ɗan ƙasan bai halatta a yaƙe shi ba sai in shi ya warware alkawari sa'annan akwai musta'amal akwai kafirin da ake ce ma shine mutumin da kasan musulmai ta bashi izinin ya shiga kamar yadda ake visa a yanzu idan yanzu kafirin in muka ce najeriya kasan musulmai ne ko ƙasa musulma ce sai aka samu kafirin amerika ya zo an bashi visa ya shigo najeriya to bai halatta musulmin najeriya kashe shi ba muna fahimta to idan har shari'a ta yi waɗannan bayanai daki daki to me zai ba mutum izini ya je ya kashe wani haka nan kawai ba tare da izini ba kuma duk wannan fa an yi ne don a kare rayukan mutane muna lura ruwaya ta biyu ma rawahu tirmidhi wal hakim an ibn abbas aidan annahu qala ruwaya ta biyu shine ruwayan al imam tirmidhi da imam abu abdullah al hakim al saburi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yake مر رجل من سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum daga ƙabilar sulaim ya wuce sahabbai na manza Allah sallallahu wa ma'ahu ghanamun yana da wasu awakai da tumakai ƙananan dabbobi nashi fa sallama alaihim sai wannan bawan Allah ya musu sallama fa qalu ma sallama alaikum illa li ta'awudhin minkum wannan mutumin da koga yayi sallama ba da gaske ba ne ya yi ne don kakku taɓa shi ya yi ne don wannan sallamar ta ba shi kariya daga kakku yaƙe shi ko kuma kakku kashe shi faƙamu ilaihi faƙatalu kawai sai suka tashi suka ce bari su tashi suka kashe shi kuma suka kashe shi wa aka zo ganama suka je suka kwashe waɗannan dabbobin a matsayin ganima wa atau biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka taho da waɗannan dabbobin gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'ala hadha mida nida al-mubarak Allah sai ya saukar da wannan aya mai albarka wanda mun karanta saboda haka kamar yadda malam ibnu usaymin Allah ya mishi rahma a cikin asahwa al ya yake cewa lalle kishin addini abu ne mai kyau amma idan akwai ilimi tare da kishin addini to alkhairi zai haifar wanda Allah kaɗai ya san iyakan alheri amma idan akwai kishin addini kuma babu ilimi tare da shi to za a yi taɓarna ɓarnar da za a yi yafi gyaran da za a yi yawa shi yasa sahabbai Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saita su akan abin da yake shine daidai da alkur'ani shine daidai da sunnarsa in ko ba haka ba ai sun je su ba mu addini kariya ne shi yasa su kashe wannan mutumin a su ganin daidai suka yi amma da aka haska musu da fitilar shari'a sai suka gane ashe ba daidai ba ne saboda haka abin da zai sa son ka da addini ya maka amfani shine sai ka lizumci malamai ka dinga jin abubuwa waɗanda za su taimake ka kuma su gyara ka su seta ka akan seti wanda za ka dinga tafiya har zuwa aljanna amma in ba haka ba Allah ya sauƙaƙe sai mutum ya yi tunani yana kan daidai ne a kai ashe sheɓar na ba malam ya kuni min malam ya kuni yahtasimu sai mutum ya abin da yake tunanin cewa yayi hidima ga addini yayi kaza yayi kaza zai je ga tarin lada a lahira wal iyadu billah sai an je ga ashe ba komai ba dan komai ba saboda ga kishin addini amma babu ilimi muna fahimta وروى أحمد والبيهقي وغيرهما عن أبي حدرا عن أبيه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أضب daga abi hadrad yake cewa baban shi yake manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura su zuwa ga kabilan banu ko ila adam zuwa ga wani gari ko kauye da ake ce ma adam fa kharajtu fi nafarin min almuslimin fihim abu qatada yace sai na fita cikin wasu mutane daga cikin musulmai wanda a cikin mutanen akwai abu qatada al-harith ibn rubai wanda ake ce ma al-harith ibn rabi'i wa muhlam ibn jusama ibn qais da waɗannan mutane duk masu daraja a cikin wannan tawagar fa na hatta idza kunna bi batni adam yace sai muka fita sai da muka kai tsakiyar gari muka kai asalin cikin ƙabila ko garin marrabina amirul ashja'i ala qu'udin lahu mati' sai wani wanda ake ce ma'amir al ashjai ya zo ya wuce mu akan wata yar taguwarsa wacce take mai kyau mai ban sha'awa wa wata min laban da kuma wa watsabir min labani da kuma wani kamar kwatar ne misali na ainihin nono falamma marra bina sallama alaina da inda wannan amir ya zo ya shuɗe mu kawai sai mana sallama fa amsakna anhu sai muka ji amsa mai sallama wa hamala alaihi muslim ibn jusama sai muslim da ke cikin tawagan nan namu kawai sai rin rumbabi amir al-ashja'i ya dumfare shi faqatalahu bi shay'in kana bainahu wa bainaha sai ya kashe Amir al-Ashja'i amma wannan kisan da ya mai ba ya mai kisa bane dan ya ga kafiri yanzu ya mai kisa ne saboda akwai wata tsakanin tsakaninsu sai ya amfani da wannan damar ya kashe shi fa akhadha ba'irahu mati'ahu ya ainihin kwashe raƙumin shi da kuma waɗannan duk kayayyakin shi duk ya kwashi falamma qadimna ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yayin da muka zo wurin manzo sallallahu alaihi wa sallam wa akhbarnahu al-khabar muka bashi labarin abin da ya faru Da fina al-qur'an sai qur'ani ya sauka akan mu da muka yi wannan abu ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillah to idan muka kalli waɗannan ruwayoyin guda uku zaka ga kaman abubuwan da duk suka faru daban-daban ne amma kuma ayat ɗaya ce to sababin nuzul yana zuwa ga hadis ɗaya idan abu ɗaya ya faru Allah ta'ala na saukar da aya kan wannan abin idan abubuwan suka maimaitu a wurare daban-daban a lokuta mabambanta hakanan wannan aya kuma tana gazgatuwa akan waɗannan abubuwa muna fahimta amma kaga abinda shi muslim ko muslim yayi bin jisaba kaga wannan kisan da ya yi ma wannan amir ɗin ne yayi ne saboda wata jikakka da ke tsakanin su wannan na ɗaya daga cikin hikimar da shari'a ta ce ɗaukan mataki na hukunci na ɓarawo ya yi sata na mutum ya yi zina na wane ya yi ridda to hukuma ke yi domin idan an bari tsakanin ɗaiɗaikun mutane to wani sai ya yi amfani da wata ƙiyayya da ke tsakanin shi da wani ya kashe shi in an ce me yasa sai ya ce Allah ya zaga me yasa sai ya ce ya kama shi yana zaune ne kuma ya taba yin aure me yasa rudda yayi da waɗannan abubuwan to sai shari'a ta takaita abin ga ainihin hukuma ce za ta ɗauki wannan matakin idan aka kama mutum ya yi zina to a kai shi gurin alkali a tabbatar da shelu nan kafin a zartar mai da hukunci muna fahimta wannan shine hikimar kuma kun ga wannan bawan Allah shi Muslim duk da kasancewar shi cikin sojojin musulmai kuma gwamnati ce ta aika shi kuna fahimta domin sojoji idan suka je wata ƙasa ai suna matsayin gwamnatin ƙasar ce wacce ta aiko su to duk wanda ɗayan su yayi wani abu ai a matsayin haka aka aiko shi ya aikata to idan har hakan ya sa mutum na iya amfani da damar shi yayi abin da ba a sa ba to ina ga wanda kawai an bar abin a sake ne ba tsari to da barnan zai fi yawa kuna fahimta wa fi riwayatil bayhaqi fi dalailin nubuwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala a riwaya ta imam al-bayhaqi a cikin littafin sa dalailin nubuwa yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce qataltahu ba'da ma za'ama annahu muslim yanzu ka kashe shi bayan ya fadi maka cewa shi musulmi ne bayan ya raya cewa shi musulmi ne kuma ka koma kashe shi faƙala ya rasulallah sai ya ce ya rasulallah innama qalaha muta'awwidan ai abin da yasa ya faɗi la ilaha illallah ya faɗi wannan kalmar ko bayan ya faɗi cewa shi musulmi ne ai kawai saboda ya kare kanshi ne kar a kashe shi kamar yadda hadisi yake faɗin abdullahi dan abbas hadisin abdullahi dan abbas umitu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha Allah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuqimu as-salah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bil haqq saboda haka ya faɗi wannan ne ya ce shi musulmi ne domin ya kare kanshi kan da kashe shi ko kar a kashe shi qala fa halla shaqaqta an qalbihi annabi yace me yasa baka bude kirjinsa baka gani qala lima ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah me yasa zan bude kirjin nasa qala litanzura sadiqun an kabe. dan ka duba ka ga da gaske ne cewa shi musulmin ne ko ƙarya yake ba musulmi bane Ƙala kuntu a'lamu zalika ya rasulullah yace a ah, ya rasulullah na san ba da gaske ya faɗi ba na san ƙarya yake yi Ƙala wai laka in lam takun ta'lamu zalika kai san ka ka shiga uku in dai da in dai har baka san me ke cikin zuciyarsa ba to ka shiga uku lalace to ashe ko lalle bai san abin da ke cikin zuciyarsa ba Kuna fahimta kalan rawi fa ma labisa alqatilu ammata shi wannan da ya kashe dan wannan nashi ko ya kashe wannan da ya faɗi wannan bai dade ba sai kuma Allah ya dauki ran shi ba bai dade ba ko ya mutu yaya makomin shi Allah fa'ala Kuna fahimta kila ba da saba'ata ayyam wasu malamai suka ce wannan bawan Allah bayan kwanaki bakwai da ya kashe wannan mutumin kuma suka yi wannan tattaunawa da manzo sallallahu alaihi wasallam to bayan kwanaki bakwai ya mutu fadufina aka je aka birne shi fa asbaha qad wudi'a ila janbi qabrihi marratayn sai gashi wannan mutumin bayan an birne shi da safe kawai sai a zo a ganshi an fito da shi daga cikin kabarin aji a waje an yi haka so biyu au salasan ko sau uku sai an birne shi an tafi daga baya sai washe gari a zo a gan shi a waje falamma ra'au annal arda la tasbalu da waɗannan bayan Allah suka gafa ƙasa ta ki amsan bawan Allah nan alqawu fi ba'd tilka shi'ab sai suka je ɗaya daga cikin kwarkan da ke waɗannan wuri suka je kawai suka wargar da shi Allah ya sauke wajawu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da suka dawo sai suka zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam fa zakaru lahu dalika sai suka ba annabi labarin abin da ya faru faƙawala lahum innal arda taqbalu sharran min sahibikum dan annabi ya karantar da su sai ce ƙasa na amsan mutumin da ya wannan mutumin sharri wanda yafi wannan munin hali mugun hali ƙasa na amsan shi walakin Allah arada an ya'idakum sai dai Allah ne ya so ya wa'asar ku cewa irin abin da ya kada ku yi ana fahimta Allah ta'ala ya yi haka ne don ku ɗauki izina da shi al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Haga Allah ya yi haka ne don ya zama aya ga waɗanda za su zo bayan shi kasu irin abin da yi to shi ma Allah ta'ala ya sanya musu aya a nan don su ma kada su aikata irin abin da ya aikata muna fahimta fa'adar Allah hada nida sai Allah ta'ala ya saukar da wannan nida yana karantar da musulmai cewa kada su yi aiki irin wannan ina fata ana fahimta يقول sha'arawi mu'allikan ala zalika A sheik sha'arawi yake cewa yana mai ta'aliki akan wannan zance ko akan wannan waqi'a wa inda ma kanat ta'ati ayatun mukhalifa li dawamis ad-dunya al-mafhuma lin nas a lokacin da ake samun wata aya ta zo imma aya ce wacce take kauniya musamman wacce ta saba ma abin da mutane suka saba gani a cikin duniya wanda suke fahimta za su iya fahimta kamar abu kaza ya janyo haka fannabi sallallahu alaihi wasallam yuridu Allah yaftina nas fi hadhihi al to annabi so yayi kada mutane su fituna a irin wannan ayoyin sai ya musu bayani tun kafin aje ko ina wa misali dalika indama mata ibrahim ibn nabi sallallahu alaihi wasallam misalin irin wannan bayanin da annabi ya masa habbai cewa Allah ya yi haka ne don ya musu wa'azi to irin abin da ya faru lokacin da ɗanshi Allah ya ɗauki ran ɗanshi Ibrahim alaihi in wassalam fata sham sai aka samu kusufi na rana wa qala nasu in kasafati su min ajali mauti ibn rasulillah sallallahu sai mutane suka ce ai rana ta yi kusufi ne saboda mutuwan ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin la'anna masala mas'alatu aqaid sai dai wannan fa mas'ala ce mas'alar aqida faqad waddaha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam annabi yayi bayani fili a cikin hadisi ko kama jaa fil hadith sharif kamar yadda yazo a hadisi mai daraja an al-mughira ibn shu'bah hadisi daga mughira ibn shu'bah qala yace kasafat ash-shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma mata ibrahim ibn muhammad sallallahu alaihi wasallam rana ta yi kusufi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar da Ibrahim dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka ce ya rayu wata 20 in wasu malamai wasu kace kuma ya rayu shekara ɗaya da rabi watanni goma sha takwas an da yi saɓani a kan watannin amma kuma dai yaya ne dai ya rasu yana ƙarami ana fahimta faƙalan nas sai mutane suka ce kasafatu shamsu li mauti ibrahim suka ce rana ta kisse ne saboda mutuwar ibrahim dan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala sallallahu alaihi wasallam inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah ya ku mutane ku sani fa cewa rana da wata ayoyi ne biyu daga cikin ayoyin Allah la yankasifani lil mauti ahadin wala li hayatihi ba sa kisfewa saboda mutuwa ko rayuwar wani daga cikin mutane fa idza ra'aytum a duk lokacin da ku samu kusufi na rana ko na ainihin wata fa sallu wa Allah ku je ku yi sallah wani gure yace fafza'u ila salah ku yi sauri ku je ku yi sallah wa Allah ku je ku roki Allah ya yi muku saboda abfasa ta Allah ne yake son yarba bayin sa ga hadisin nan karara sai ni mamaki wata rana wani masallacin juma'a akan minbari wani ke bayanin iyar wani daga cikin malamai yaron sai yake cewa ranar da ta mutu kuwa an ga ikon Allah an yi ta ruwa to an yi ta ruwa sai me ya alaƙar ruwa da mutuwar da shi saboda neman fada kawai da rashin son gaskiya wai an ga ikon Allah aka yi ta ruwa a wannan ranar to sun ma za a ba ba da kunya gaskiya ga hadisin nan karara wanda yake mashhur ne mashhur inda al-muhaddithin inda al-fuqaha mashhur inda amma amma ana cewa ruwa ya sauko saboda ranar da ta wuce Allah ya shirye da mu laqad qalu zalika takriman li sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun faɗi wannan ne dan su karrama manzo sallallahu alaihi wasallam walakin ar-rasul nasi mafahimahum ba dinga daukar darussan da ke cikin waɗannan zantuttukan annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya inganta wa mutane fahimtar su muna fahimta wa a ka'idahun kuma a inganta musu aqidar su shi yasa duk lokacin da suka yi kuskuren da yake da alaka da aqida tauhidi to annabi ba zai daga musu kafa ba sai an jima nan take za a gyara musu idan abin da ya shafi wanda bai shafi aqida ba da tauhidi shine za a iya daga musu kafa a hankali har su dauka wa kadhalika indama lafazat al-ard ko mihlam haka lokacin da ƙasa ta furzar da ta fitar da shi wannan mihlam din nan da yayi wannan kisa ko tsarahat shine asalin ma'anar lafzu a larabci lafzu asalin shi shine wurgarwa to wanda ke magana ai wurgar da magana yake an lura to a lokacin da ƙasa ta wurgar da shi ko ta fidda shi hatta la yaftatina ahadun saboda kar wani ya fitulu sai annabi yayi bayani wala ya kulan na ahadun saboda kar wani ya koma yana cewa inna kullaman talfafuhu al'ardu huwa hasan al'amal kasu ce wai duk wanda ƙasa ta fidda shi ai yana da kyawawan ayyuka shi yasa ƙasa ke fidda shi ko la talfazuhu al-ardu ko yawa inna kullaman la talfazuhu al-ardu huwa hasan al-amal kar mutane su ce wai duk wanda ƙasa aka binne shi ƙasa ta amsai to lalle kyawawan ayyuka yake da su lalle da an samu matsala to ai karuna na ƙasa ko karuna ƙabil ko wanda ya kashe habil kaga shi ma yana ƙasa saboda haka wannan sai annabi ya karantar da mutane kuma dan a inganta musu fahimtar su fahunaka kuffarun kasirun akwai kafirai fa da yawa asalin kafirai kad dufinu wa ko yalfazu lidalika waɗannan mutane an birne su kuma amma ba a fito da su ba walam yulfazu li zalika ba a fiddo da su daga ƙasan ba saboda wannan kafircin nasu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sai ya gaya masa habbai cewa innal arda qabilat man huwa sharrun min mihlam kasa fa ta amshi wanda ya fi mihlam sharri walakin Allah arada an ya'iba nasa sai dai Allah ya nufi ya mutane wa'azi ne hatta la ya'udu li mithliha kan dan kasu ƙara aikata irin wannan da Allah muna fahimta walau lam yaqul ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam dalika da manzo sallallahu alaihi wa sallam bai faɗi haka ba ma za ka da ya hadisu to da me kuke tunanin zai faru labannan nasu wa qalu inna kulla man lam talfanfu al-ardu huwa hasanul amal da mutane za su koma su dinga zato ko su dinga cewa duk wanda aka ga an binne shi ƙasa ta amsai fa huwa hasanul amal to aiki mai kyau yayi shi yasa kasa ta amshe shi wala kana abu jahal fi halin la ba'asa biha da yanzu sai mu ce ashe abu jahal shi ma ba matsala kenan tunda shi ma kasa ta amsai wa kadal walid ibn al-mughira haka nan da walid dan mughira shi ma da yana cikin mutanen da za a ce halin da yake ciki ba matsala waɗannan fasana ne da ƙurashin ne lakin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ba'u misla hadhihi al-umur fi wad'iha sahih sai dai manzo sallallahu alaihi wa sallam yana aje irin waɗannan al'amuran a wuraren da suka dace a guraren da suka cancanta saboda haka mu dinga ɗaukan izina mu dinga ɗaukar dan karatu da karantar wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake mana kuma daga ciki shine lazumtar malamai idan ana lazumta to duk waɗannan ƙura ko duk ƙuran da ke kan mutum zai dinga fita a hankali wannan shi ya fa'idantar da sahabbai Allah ya kara musu yadda malamai suke faɗi kamar irin su ibn al-qayyim rahimahullahu sun zabi suna maganan cewa umar dan khattab radiyallahu an a lokacin da aka zo sulhun hudaybiya ai ya dan yi tarjiya har yake ce ma annabi bayan za a yi yarjejeniya shi ya rasu labarin ganka mana wai ba Allah bane ya aiko ka wai in an kashe mu ba aljanna za mu shiga ba su in an kashe su ba wuta za su shiga ba to ya za a yi mu ɗauki wannan kaskancin duk ya yi waɗannan abubuwa bai san hikimar da ya sa annabi ya yarda da wannan yarjejeniyar ba da ya yi fushi ya ce to daga yanzu ya daina tarayya da annabi to da bai ga lokacin da aka saukar da inna fatahna laka fathan mubinan ba da bai ga arzikin da musulmai suka samu saboda bin wannan yarjejeniyar da annabi ya yarjejeniya tsakanin shi da mushrikai ba saboda haka idan kana zuwa makaranta kada ka dina domin akwai wani karatun da zaka iya gani ka garsa gane hikimar da yasa aka yi shi ko zaka iya ganin wani abin da kai ma ka aikata baka san me yasa ba ko baka san ba daidai bane to idan ka daina zuwa ka haramta ma kanka alkhairin ka gane daidai kake kai ko ba daidai bane an fahimta Allah ya ba mu sabaci abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure kuma Allah ya fi mana اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى عليم النصير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله